ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنت بها علينا في قديمة أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهدا أو غائب أو حيا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد غدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز طاعة اللهم أعزنا بطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك ورزقنا برهم اللهم غفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin subulus salam wato muna nan kuma cikin mu na abin da wankan gawa shekaran jayen makamance ba umar diya ita sahabiyar nan wato ita sahabiyar nan wadda ta yi kowa sanarwa da aka wankan alki da wankan gawa to ita ake kima umma ta gaya mana diyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rasu wato annabi ya shigo ya ce su mata wanka ya ce ku yi mata wanka sau uku a ko sau biyar ko fiye da haka nan idan kun ga ya kamata ku sa ruwa da magariya. a wanki na ƙarshe ku sa mata kafura ko kuma wani abu na turaren kafur ta ce lokacin nan mun ka gama bayan mun gama wankan a fara ƙa'ile na haikewa sai annabi ya kado mana mayahi ne faƙala a shirin ha iyawu ya ce ku yi mata likawani da shiya to wannan hadisi kun san a ciki ne muke wato cikin shari ne muke ita umadiya ta kaddama isma sunanta ya gabata wahiya a wafiya khilafun wato akwai sabani game da sunanta waɗangana cewa sunanta wance waɗangana cewa sunanta wance ita umadiya ansari wa hiya ansariyatu ita ya ce wato mutum ne madina ce qalat ta ce da kala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shigo wurin mu wa nanu bana ibnatahu muna wanke daya tai wato manzo Allah ya shigo wurin mu ya iske mu muna yi mu daya tai wanka lam taqa fi shay'in min riwayat al-bukhari musammatun musammatun wato cikin ruwayoyin bukhari duka bai hadi kowace ta aka wankewa ba cikin diyan na annabi wal mashhuru amma magana mashahuriya a zaina zauji abul ati maganar ta yi shahara ita wannan yarinya da suke wa wanka wannan marigayiya maganar ta yi shahara ita wannan margiyayya sunanta zainab mata abil asi kanar wafatuwa fi awwal sanata samani wato rasuwarta farkon shekara ta takwas wa waka fi riwayatin annaha ummu kulsum amma cikin wasu ruwayoyi an ce ummu kulsum ce ba zainab ba wa waka fil bukhari an ibn sirin ya auku cikin bukhari daga ibn sirin La'adari, adari nati ibn sirina ya ce cikin masu ruwaya hadisi ni dai ban san kowace ta ba cikin dayanai lama ake abin da faƙala a gasin na haka lasan annabi ya ce ku wanke ta sau uku au hamsin ko sau biyar au aka min zalika ko fiye da haka in ra'aitun na zalika bi ma'in wasu dina in kun ga wannan ya kamata ku sa ruwa da magarya waje an na fil akhirati Kafura, ku sa turanin kafur wanka na ƙarshe au shay'an min kafurin ko wani abu na kafur huwa shakkun min rawi wannan shakka ne daga mai ruwaya shin kafur ko ko wani abu na kafur ai abin na allafadaini lafuzan ayyul lafadaini wato bai sani ba lafuzzan ga guda biyu wani na annabi ya faɗa kafur ko ko shay'an min kafurin yana shakka kala wal awwalu mahmulun ala kai yace amma in an dauke na warko kafur wato ana dauka sai akan ma'ana wa shay'an min kafur li'annahu nakiratun dan nakira ne don nakira ne shi kafur fi siyaƙi laisibati wajen siyaƙin tabbatarwa fa yasduqu bi kulli shay'in minhu saboda haka ya tabbata yana tabbata da kowane abu na kafir ba sai kafir din ba kowane abu na shi to fala ma azan azanna hu sadda muka kare sai mun ka ba annabi sanowa fil bukhari cikin bukhari ya ce annahu sallallahu alaihi wa sallam qala lahu shi annabi ya ce musu wa idza faraktunna adni wato idan kun ka kare ku sanar da ni wa waka fi riwayat bukhari kuma ya auka cikin wata riwayat ta bukhari falamma faragana sadda sun ka kare a iwadan fal an faragana wato manmakon farawa abin nan falamma faragana sai ce falamma faragana farka ila na haƙe wa sai annabi ya kado mana mayayi ne shi lafzai buhari shi lafazin buhari wa dana haƙe wa ya ba mu mayayi ne wa huwa bi fatihil mu'mara wato haƙawa wa ya juzu kasar ya wa bada kafun, bayan abin na hawan kafun sakinatu wal muradu huna al izaru abinda aka nuna mayahin annabi ya kado musu mayayi ne wa udlika al izari mujaza an yi laki ne an kace mai madauri don mujazi iz ma'anahu a alhaƙiƙi maƙi da izar don ma'anarsa ta haƙiƙi wato wurin da aka ɗaura izar ɗin wa huwa min tasmiyatil hali bi ismil mahal wannan yana cikin abin da aka ce ma hali da sunan mai hali. wa qala sai annabi ya ce mana wannan mayayi da na kado muku ashirin na ha'iyahu ku yi mata likawani da shi muttafaqun alai ai ija'annahu sha'a ai sau ai asau ku sanya shi ya zama rigarta ai a sau tawayi allazi jasada ha wanda ke bi majikinta wato ku sanya shi da kawani na farko wa bi labdin lil bukhari wani lafazi na buhari an umma adiya fa da farna sharaha sai mun ka kitse gashin kanta mun kai mata lallabe salasata qurunin wato tsoro uku fa da kaina halfa mun ka kado shi baya gare ta a dallal amru ya yayi nuni fi kauli da ya ce a gasin na haka lasan wanke ta sau uku to umarnin da ya nuna kenan ala annahu yajibu zalikal adad wajibi ne don wani matacci da za a yi ma wanka a yi mai wanki uku saboda wannan hadisi a gasin na talasa wa zahiru ala ijma'u ala ijza ala ijza'il wahid amma dai wahida amma zahiri malamai sun kulla ijma'i cewa wato wanki guda ma in an kai mai wanka wanka guda ma shi matacce ya wadatar wala amru bi zalika ma'mulun ala annabi cewa da an kai a wanki shi sau uku to masabi na amma wanki guda shi ya wajibi wa amma asalin gasili wa kadi ulama wujubu amma asalin wanka ka wankan matacce shi an san wajibi na wa huwa mahallu akhar wannan wani bagire ne ne daban in mutum ya mutu wajibi na a yi mai wankan wankan gawa wakila ta ji bakala su wasu malamai sun ce kai wankin nan ukuwa ya waje ba dole ne a wanke shi sau uku wa kaunu da ya ce awa hamsan ko wanki biyar kun ya kawo abin nan zabi ta litahairi wato koko wanki uku koko wanki biyar Ya ce wanki biyar littafayire na zaɓi ne na la TV ba na jirawa na ba huwa zahir wannan kuma shi ne zahiri wa qawluhu cewa bai au akasara ko he da wanki biyar kada ya fassara fi riwayatin an fassara cikin wata ruwaya au saba'an ko ku yi mata wanka bakwai Ya ƙaunuhu au aka akasara min dalika. wannan abin nan Ah, abin nan badalu ne. mamakon magana ce da ya yace aw akasar min zalika sai ce ku wanke sau bakwai wa ya kala ahmad kuma wannan ahmad ya faɗa idan dai akwai sarari ce a mai wanka wanka wanka har wanka bakwai inda akwai sarari shi a mazhaba imam ahmad wa har ziyarata ala sami amma ya ce makaruhi ne yi kari ga wanki bakwai san shi wadata ce in Allah ya ba mutum wadata ko ya mutu ba a walakanta shi talaka a yi mai wanki guda a yi mai likawani guda shi an ka samu ko gudan ba ku ganin wani iyan mutu ko gudan sai an ce wani wuyan da aka ba da kyauta likawani sai an zai can an so to amma mai kuɗi yana da kaya ne in ma an ce a yi mai likawani ɗari ana iya yi yana da abi ne don haka a yi mai wanka su bakwai a wanke shi in yana da ƙazanta ga jiki ne sai an sa susu da toka an wanke shi gaba dai an tabbatar da komi an tsabtace an matsa ciki ne boli ya hito an sake matsawa kashin da abba ke baki ya hito sai a wanke a sa toka a yi mai wankan kwarai sumul sumul ya fara kamshi sannan a fara wankan tsarki wanda adda hali sai a yi haka nan talaka kam ba ƙoƙari dai suka sarbe da shi ba Ƙoƙari dai suka sarbe da shi Allah sarki talaka yi muka bauta Allah ba kai aikin banza in mai hali ya rasu garin ga ko wani gari in mai hali ƙwarayar rasu sai ka iske an sa hemomi da yawa motoci ga suna sai ka tsaya ƙida in talaka ya rasu ko mashin guda babu in ma an yi ƙoƙari an ɗauko hema guda wani wuri ma ko hema babu su ɗaya da tsaye ma guda ko biyu talaka in baka riga Allah ba ka yi hasara babu ruwan kowa da kai kowa inda adda abu shahihi Allah ya gafarta mana wa qawlu da yace aw akasar wato aw akasar min zalika wa bi qala ahmad wa wa kariha A ziyarata ala sab'i ibnu abd ibnu abd bari yace la a'lamu ahadan ni ban san wani malami guda qala bi mujawazati sab'i wanda yace ya halatta a wanke matacci ya da sau bakwai yace ni ban san mutum guda wanda yace haka ne illa annahu waqa inda daud sai dai ya auka wajen dawud zahiri aw sau aw aka tare min dalil shi kan ya ce ko bakwai ko yayi da haka wa zahiruha shar'iyyatu ziyada ala sabi zahirin maganar Dawudu kenan kamar an shar'anta kari da bakwai wa taqaddamar kalamu fi kayfiyati ghuslihi ghasalati as-sidr ya gabata kuma yadda ake wanka da magarya kaluwar hikimatu fihi annahu yalinu jasad wa ma'it jikin matacci yana yin sanyi yayi taushi kuma dan in mutum ya mutu jiki ne ƙiƙiƙi ya kai saboda jini ya haita amma in aka wanke shi da magarya sai jikin ya koma kamar shi na da rainai shi yasa aka son a sata dawo da kun gaji ya ce a au aka tsara shi na kuka ji ibn abdulbar ya ce ni ba sa wani malami guda wanda ya ce haka ba dawo da shi ba a kidan yawa da magana ce duk inda malamai sun kai in ya ɗiba ya ga kowa can yayi can yayi sai ya haita da cikinsu shi haka nan Allah ya yi shi wa amma ga salatul kafuri amma wankan kafur fa zahiru wa annahu yaj'alu kafura fi ma'i zahiri wanka na ƙarshe da aka sa turaren kafur wa waj'alna fil akhirati kafuran to zahiri fil ma'i cikin ruwa aka sa kafur ruwan da za a yi mai wanka na ƙarshe sai a zuba turaren kafur cikin su a garwaye shi wala ya durar ma'a ta gayi ruhuɗi a don ruwa sun waya da kafur bai cuta ma wannan ruwa ba su cutu ba wani yake matafiya annahu ya ɗibo ra'ihatul maudi abinda a hikima bagiran wurin nan yana kamshi la ajali man hadara min malaika don dalilin waɗanda suka zo na mala'iku kun san gawan musulmi ta idan almajiri ya mutu Abin da muke ni da almajiri musulmi mai koyon addini ne to idan musulmi wanda ka koyon addini ne yana kwatanta addini ne da kyau idan ya mutu mala'iku na dawowa a wagairuhum da wani wanda ba mala'iku ba kamar wasu mutane ba su son su zo su ji wari to sai a sa kafin ma annafi ta jaki fifan kuma duk da yake shi kafur yana sa jiki ya yi saurin bushewa wata bridan kuma yana sa jikin ya yi sanyi wata kuwata kuma da ƙarhin zartuwa wa khasiyatan fi tasalibil jasadi fi tasalibil kuma akwai akwai wani abu keɓe wajen sandare jikin matacci ya sandare sosai Wasarfe sarfe da hawani Anu, kuma in an sa turare kwarin ƙasa irin su a kiyasu da tarmani da kyankyaso duk ba su da wawuri ne kun san su waɗanda kwari duka ƙasan mai ne inda duk adda wari ba adda kamshi ba su sunna to in an ka sa turare wurin yi kamshi duk wasu kwari da kuka zato ba su da wurin wa man'u ma ya ma abin nan ya takallalu an eh, lafudalat da kuma abin nan hana abin da ke koma hitowa na kashi ko boli shi ne fudalat wa mani isra'il jasadi isra'il fasadi ilai kuma sa turaren kafar yana hana jikin ya yi saurin lalacewa wato ya yi saurin kama kumbura haka kun ga aikin kafur yana da yawa ba wa huwa aqawar rawa'ihi ad-dibiyya adamina ad wato shi kafur shine turare mahi kari cikin mahi kamshi cikin turare wanda aka unwani da shi fi zalika a cikin wannan shine mai ƙarhin ƙamshi wato ƙamshi ne yana da ƙarhi kwarai haka wa hadha huwa sirru fi ja'alihi fil akhirah wannan bayanin shine sirri game da cewar da aka yi a sanya shi cikin wanki na ƙarshe idh law kana fil ula matalan dan inda an sa shi ga wanki na farko da azabahul ma'u da tunda an ce a yi wanki uku misali in an kasa shi ga wanki na farko ga wanki na biyu ana goge wani abu ga wanki na uku sai a yi da goge shi gaba da sai zan ba a jin kamshi ne to don haka an ka a bar shi sai ga wanki na ƙarshe sai a sanya shi bayan an gama duk wanke wanke don kamshin ya tabbata wa bi dalalatun a abin nan alal bida'ati fil ghusli bil mayamin cikin wannan hadisi akwai ishara wadda ta nuna ana so in za a yi wankan matacci a fara da dama kama wadda hadisi ya ce idda ana bi ha ko fara da damarta kenan in za a yi wankan matacci ana so a fara da dama wal muradu biha ma yali al janib al ayman abinda aka ni bangaren jiki wanda ka bi ma bangaren dama wa qawluhu da ce wanda ya kuma wa mawadi al wudu'i minha minha kuma sannan a wanke wuraren alwala gare ta laisa bainal amrani tanafun babu sabani tsakanin umarni biyu ko wanke abin nan damarta kuma ku fara da wuraren alwala babu sabani cikin wannan lafuza li imkanil bida'ati bi mawadi'il wudu dan yana yiwa a fara da bagira wuraren alwala wa ya mayamin ma'an da fara da warawa da wajen dama gaba dai wakila al maradu ko kuma an ce abinda aka mi ibdana bi mayamin hafil ga ku fara da damarta wajen abin nan filgar salati wajen wanka allati la wudu a fiha wanda babu alwala ciki ne inda ba alwala za a yi ba to kawai a fara wanki daga wajen dama in dai ba alwala za a yi ba kawai a fara wanki daga wajen dama shi ne abin da aka ne wa datta ya muni ma'a wa mawadi min minha da wuraren alwala ciki irgar salati su ko a fara da su wajen wanka almuttasilatu bil wudu'i wankan da yake hade da alwala wankan da babu alwala a fara abin nan a fara da dama a fara da dama wankan da adda alwala a fara da wurin alwala wal hikima abinda an hikima fil amri bil wudu'i ga umarni da alwala tajaddidu simmatul mu'min wato jaddada sifar mu'mini fiye tsohura fiye tsohurin a cikin tsarkakewa asalin gurra wato asaru al-gurra alamomin nan na haske wata jimili da na kawa wa'anda annabi ya ce da su yaka gane jama'a ta ranar kiyama to ko mutum ya mutu a mai alwala don wannan hasken ya ci gaba da bayyana da an je ranar kiyama annabi in ya gani yana gane shi to don haka ake so a fara da alwalar duka waɗanda ayyuka kun sai an samu sai an samu malami in ba a samu malami ba duk ba a samun irin waɗanga abubuwa wa zahiru mawadi alwado a zahirin wuraren alwallah a wadda hulun marmara da shiga kurkura baki wal sha da shakarwa duk wajen alwalar za a wa matacce su wa ƙaula da ya ce a umma ta ce da farna sha'ara mun yi mata lallaɓe ga gashin kanta wato mun yi mata kitso Dilla bi ala dawari sha'ara mai an yi hujja da wannan hadisi a kan kitse gashin matacce ashe kenan matacce ana mata kitso shi yasa aka yi kitso ga ita wannan wakala hanabiya hanabiya sun ce in an ka wanke yursar sha'arha a yursar sha'arar mar'a alfaha gashin macen kawai a sako shi baya gare ta wa ala wajhiha kun wani bangare a sakai ga huskarta mufarraqan a rarraba shi kitso tsoro uku sun kace sun kai ga mazhaba hanafiya sai a wasu tsoraye sauka baya wasu sauka ga fuskarta ga mazaba hanafiya kenan qala da qurdabi ya ce ka sababar sababal khilafi kamar dalilin sabani ita ma'adiya ta ce duk gaba da mun ka kada tsorayen baya su ko mazabobi sun saba waɗanda sun ce a kada wasu baya a kada wasu gaba dalilin wannan sabani ka anna sababal khilaf kamar dalilin sabanin annan ladhi fa'alatu ummu abin nan da ummu ta yi lamye kun an amrihi sallallahu alaihi wasallam bai zama ga umarnin annabi ba su kamar nasu fahimta suna ganin ummu kitson nan da ta yi ta saki tsorayen nan baya kamar ba annabi ya ce ta yi ba don ta faɗi abin da annabi ya ce ta yi amma da ta kawo ga kitso ba ta ce ya ce mun mata kitso ba ya ce mata mangayenta baya ba ta ce haka nan ba saboda haka suna ganin kamar wannan ƙoƙari na na umma adiya ba annabi na ya ce haka nan ba walakin na hukala ba sai dai mai littafi ya ce inna qadirawa sayyid ibn mansur sayyid ibn mansur ya ruwaito zalika wannan belabzi da lafazin wato belabzi da lafazin da ya ce ƙalat ummaɗiya ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gasin na wutar manzo Allah ya ce ku wanke ta wuta. waje an na sha'araha da ba'ir ku sanya gashinta ya zama da ba'ir wato tsoraye gashin kanta kuma sai tsoraye kun gani a wannan ruwaya ta nuna kenan annabi ya yi magana ya ce a yi mata kitso sai dai har yanzu wajen jewa gashin shi ne wabi sayi ibn habban cikin sayi ibn habban a gasil na ha abin na a ha Allahu azza wa jalla Eh? ba shi wani nan ya samata a gasar na ha sai yasta Allah sallallahu Alaihi wasallam a gasar na ha wuturan ruwaya ta ibn habban ta ka ketar guda dibatin saman ka ga guda nan wa fi sahih ibn habban a gasal na ha Allahu azza wa jalla a gasal naha wutran wa ja'alna sha'raha dafa'ir wa fi sahih ibn habban kuma ruwaya ta biyu a gasin na wancan ba ku da shi biyu na wato ya zo biyu to wanga na biyu din a wafi sahih ibn habban a gasin na ha ko wanke ta uku aw hamsan ko biyar aw saba'an ko bakwai waja'anna wa waja'anna laha talatata qurunin ku sanya mata tsoro uku ku sanya mata tsoraye guda uku walƙannu huna abinda aka ni da tsoro a nan almaradu biye abdafa'ir abinda aka ni da shi tsoraye Wafi ba da alfazil bukhari cikin wata ruwaya ta bukhari taha wato gashin goshinta wa karnaiha da abin nan na dama da na hauni wato ku yi mata tsoro uku guda nan karnaya wajen ɓangaren dama da nan wajen wani su ne ƙahonin guda kuma nan wajen nasiya ta ha kungarwayin sun zo daban-daban Wabi a lafdi cikin wani lafadi salafata ne. ku wanke ta ku yi mata kitso tsoro uku kun ga wannan akwai ta dalibon. war kullu hujjatun duk waɗanga hujja na ala hanafiya duk ruwayoyin da hujja na akan hanafiya su da sun kace kawai a watsa gashin baya ba a kicewa to duk waɗanga ruwayoyi sun zama hujja an hujjance ba abin nan maza ba abu hanifa da suwa wadabaru ya kunu ba'da naqad sha'r rafi. kitso yana kasancewa bayan an walwala gashin kai an gyara shi sannan a kitse ba da abin na naƙadi bayan an banye sha'arar ra'asi gashin kai wa gasali an wanke shi sannan a yi mai kitso sannan a yi mai addafa wato kitso wa huwa fil bukhari Sariha wannan yana nan bayyana cikin bukhari wa bi abin na wa bi dalalatin wa fihi dalalatin cikin wannan akwai ishara ala iqa'i sha'ri khalfa akan cewa mace matatta in an yi mata kitso gashin nata bayan kanta aka jewa shi wajen kawadunta wa dakhala ibn daqiq al-idi mashhurin malamin fiqh wannan ibn daqiq al-idi ya kana an kauna hadhihi al-alfaz fil bukhari ga kasancewa waɗanga lafuzza suna cikin bukhari shi ibn daqiq al-idi sai ya dan kana haka wa nasaba al bihi ila ba'd shafi'iyya sai ya jingina magana da cewa a kitse gashin amai sai ba ya ce wasu malaman shafi'iyya sun ka ce haka nan bai sani ba hadisin annabi na ya ce haka nan cikin sahihul bukhari ya dan raba kana ne dan ya san bukhari shi yasa suka ce wa zahara ya dan raba kana wa annahu abin na istanada fi zalika ila hadisin garibin shi sai ya jingina ga wannan zuwa ga wani garibin hadisi sai ya ya yace ya faɗi abin da ya faɗa ce a shafi'iyya ne sun ka ce haka to ba shafi'iyya suka ce haka nan ba wato hadisa annabi ne ya zo da wannan to ala ya ta halin da ya kunji wankin abin da sha'anin kai ɗaya na maka darasi tun labari yanzu kai ɗaya na maka darasi kai saboda haka aiki na masana na ba na jahilai na ba su mata waɗanda ka yi ya kamata su koyi wa da aka yi ya kamata su koyi wa da aka yi domin munan an mai da abin kawai da mace ta tsuwa sai a ce ta kama wankan gawa ta sani ba ta sani ba kawai sai a ce ta kama wankan gawa kuma ta zama arbiki a'a malamai yi eh, wato munan kan ba malamai na ka aikin ba sa'annan kuma da mutum ya mutu kokari da ya kai arabu da shi ya zama wani abin gudu kokari da ya kai arabu da shi ba su sani ba ko su mutuwa za su yi wata rana shi na kawai ka damun mai Allah dai shi mana jagora ya sa mai kyakkyawan ƙarshe kuma ƙarshen wannan hadisi nan za mu kwana insha Allah Allah ya tausaya mana ya ƙara mana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lailan lailan wani haran sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa sallam

သမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယော Sannan na ne na a a sannan, a na ne a a a sannan, na ne na ne a sama ma ne a sama sama ma a sama sama ma ne a a sama sama ma ne a a sama sama ma ne

Sannan သမ္မာမနယောသမ္မာသမ္မာမနယောသမ္မာသမ္မာမနယောသမ္မာသမ္မာမနယောသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာမယောသမ္မာ

သမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာ Sanana, သမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာ

a a Sallallahu aleyhi ve sellem.

သမ္မာနာရေယောသမ္မာသမ္မာနာရေယောသမ္မာသမ္မာနာရေယောသမ္မာသမ္မာနာရေသမ္မာနာရေယောသမ္မာသမ္မာနာရေယောသမ္မာသမ္မာနာရေယောသမ္မာနာရေယောသမ္မာသမ္မာနာရေယောသမ္မာသမ္မာနာရေယော သမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာ Sanana, သမ္မာမာနေယသမ္မာသမ္မာမာနေယသမ္မာသမ္မာမာနေယသမ္မာမာနေယသမ္မာသမ္မာမာနေယသမ္မာသမ္မာမာနေယသမ္မာသမ္မာမာနေယသမ္မာသမ္မာမာနေယသမ္မာသမ္မာမာနေယသမ္မာသမ္မာမာနေယ သမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာ

Allah Sallallahu alaihi wasallam.

သမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာ

မနောသမံသမနောနောသမံသမနောနောသမံသမနောနောသမံသမနောနောသမံသမနောနောသမနောနောသမံသမနောနောသမံသမနောနောသမနောနောသမံသမနောနောသမံသမနောနောသမံ သမ္မာနာနေယသမ္မာသမ္မာနာနေယသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာနာနေယသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနေယသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာ

နာသမနာလေသမသမနာလေသမသမနာလေသမနာလေသမသမနာလေသမသမနာလေသမသမနာလေသမသမနာလေသမသမနာလေသမသမနာလေသမသမနာလေသမသမနာ Sanam sanam sanam sanam sanam sanam sanam sanam sanam သမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာ Sanana, Sananane, Sananane, Sananane, Sananane, Sananane, Sananane, Sananane, Sananane, Sananane, Sananane, သမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမော

zaman zaman na ala zaman zaman na ala zaman zaman na zaman zaman na ala zaman zaman na ala zaman zaman na ala zaman zaman na ala zaman zaman na ala zaman zaman na ala zaman zaman na ala zaman zaman na ala zaman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

Sanana, သမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာမော သမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာ

သမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာသမ္မာနာမေ သမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာသမ္မာနာအလ္လာဟ်မဂဇေလေဗံဒီအလ္လာဟ်မဂဇေလေဗံဒီအလ္လာဟ်မဂဇေလေဗံဒီ Allah ni Allah ni Allah ni Allah ni اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي اللهم اغني ذنبي Alama rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi alama rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي الله أغني ربي الله أغني ربي الله أغني ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي Allah Allah Allah Allah Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Aláàmà rí ní ìrànlẹ̀, aláàmà rí ní ìrànlẹ̀, aláàmà rí ní ìrànlẹ̀, aláàmà rí ní ìrànlẹ̀, aláàmà rí ní ìrànlẹ̀, aláàmà rí ní ìrànlẹ̀, aláàmà rí ní ìrànlẹ̀, aláàmà rí ní ìrànlẹ̀, aláàmà Allah bene rami Allah bene rami Allah bene rami Allah bene rami Allah bene bene rami Allah bene bene rami Allah bene bene rami Allah bene bene rami Allah bene bene rami اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم رب لي ربي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi li rabbi Allahumma rabbi li Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Allah ma'abi ne zambi, Allah ma'abi ne zambi, Allah ma'abi Allahumma rabbi rabbi Allahumma inna nas'aluka billahi al-'adil tamam alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma inna nas'aluka billahi al-'adil tamam alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخدعنا وجدنا وخذنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أقذب في قلوبنا رجاءك وقدا رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم وما ضعف عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولن تنتهي إليه رقباتنا ولن تبلغ مسالتنا ولن تبلغ مسالتنا مما أديت أحد من الأولين والآخرين من الأجين فخصنا به يا رب العالمين اللهم فخصنا به يا رب العالمين اللهم يا كاسي العظام لهم ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك الإبام وباسمك العظم على أكبر المخزون المكنون الذي لم يتلى عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نوصي له عددا فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا واخرى اللهم فرج عنا دنيا واخرى يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك يا غني يا حميد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن وحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تهير قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين ورحمنا الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات